to jama'a assalamu alaikum barkan ku da zuwa wannan zaure namu inda muka saba gabatar muku da ayyukan da sojojin operation sahel sanity sukan yi a wannan gari da kuma wannan yanki baki daya yanzu kuma zan gabatar da fassarar bayanin da kuka samu zuwa harshen hausa daga yayin kaddamar da science soja da ake yi wa lakani da operation sahel sanity wanda yake wani bangare ne na bukukuwan shekara na tunawa da ranar sojojin ƙasa na najeriya wanda aka gudanar a babban sansanin soja inda muke ciki yanzu a nan garin faskari ta jihar katsina babu shakka wannan atasaye ya kawo alfanu ga rayuwar yau da kullum ta mutanen wannan yanki na arewa maso yamma baki daya za a iya tunawa an kaddamar da atasayan ne domin tallafawa rundunar operation hadarin daji domin kawar da ayyukan miyagu irin su 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane masu satar dabbobi yawan kashe-kashe da makamantansu babu shakka an samu raguwar waɗannan miyagun ayyuka sakamakon ƙoƙarin sojojin operation sahel sanity da jajircewarsu ba dare ba rana inda wannan ya jawo dawowar harkokin noma kasuwanci da ma'amalolin yau da kullum cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. an tabbatar da wannan bisashe yayin ziyarce-ziyarcen da ciyamomin kwamitin kan harkokin soja na ƙasa na majalisar tarayya gami da gwamnoni na wannan shiya da ma manyan sarakuna na manyan sarakunan wannan yanki suka kawo shalkwatar wannan sansani na ofishin sahel sanity a wannan gari na faskari a jihar katsina daga ranakun bakwai zuwa sha hudu ga watan Agusta na wannan shekara. Dukkanin manyan bakin sun yaba da ƙoƙarin jami'an soja wajen ganin yadda suke kawar da ayyukan laifuffuka daga wannan yanki baki ɗaya. Haka zalika sun shaida da yadda ayyukan noma, kasuwanci da hada-hadar jama'a cikin kwanciyar hankali suke daɗa haɓaka ba tare da tsangwama ko musgunawa ba wannan ɗumbin nasarori da aka cimma daga fara wannan atasaye na nuni ga sadaukar da kai bajimta da kishin ƙasa na sojojin operation sahel sanity inda abin takaici wasunsu suka riga mu gidan gaskiya wajen ganin sun kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu a wannan yanki a tsakanin wannan lokaci zaratan sojojin operation sahel sanity sun gudanar da sharar maɓoyar 'yan bindiga daɗi kwantan ɓauna da sunturi domin hana miyagu damar cutar da mutane haka zalika sun gudanar da sunturi a gonakai domin kare manoma a tsakanin jihohin sokoto katsina kaduna kebbi da zamfara inda yin hakan ya bunƙasa ayyukan noma da ƙarawa manoman ƙwarin gwiwa mafi muhimmancin wannan atasaye shine nasarori nasarori da aka samu kan kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙwato shanun sata gami da kame 'yan bindiga daɗi da masu tallafa musu tare da camke masu safarar miyagun makamai na gida da na ketare da kuma wargaza gungun masu haƙar ma'adanai na haramun hakanan kuma rundunar ta yi nasarar kame ɗumbin makamai da alburusai da babura gami da toshe hanyoyi da 'yan bindiga daɗi ke samun tallafi kawo yanzu dai a jimlar atasayan da ya gudana dakarun sun yi nasarar kakkaɓe 'yan bindiga daɗi guda ɗari sun kuma samu nasarar kwato shanun sata guda dubu uku da ɗari tara da tamanin da hudu waɗanda dukkaninsu aka mayarwa da masu su bugu da ƙari an karɓo ko kuma an kwato ƙananan dabbobi guda dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da bakwai gami da raƙuma guda uku haka kuma dakarun sun damƙe 'yan bindiga daɗi guda 148 da kuma ɓarayin ma'adanai su 315 bugu da ƙari an kame ɗumbin makamai wanda suka hada da bindiga ƙirar ak-47 guda 43 bindiga mai jigida ƙirar gvmg guda ɗaya da bindigogi ƙirar gida guda ɗari gami da harsasai na bindigar ak-47 guda 3,261 da harsasan bindigogin ƙirar gida guda 151 haka kuma dakarun sun yi nasarar ceto mutane 700 da aka yi garkuwa da su game da cafke masu baiwa 'yan bindiga daɗi bayanai su ashirin haka kuma an kame masu safarar miyagun makamai su shida bugu da ƙari masu cinikin dabbobi guda goma sha uku sun shiga hannu da masu safarar kayan masarufi zuwa wajen 'yan birga daɗi su su talatin da biyu bugu da ƙari an rugurguza maɓoyar 'yan bindiga daɗi guda 81 cikinsu har da zangon fitinannen ɗan bindiga daɗin da ake kirari da sunan dangote a wani ɓangare na ayyukan sojojin operation sahel sanity dakarun sun yi nasarar kawar da farmakin 'yan bindiga daɗi kan jama'a guda 74 da kuma farmakin masu garkuwa da mutane har guda 54 dakarun operation sahel sanity na ci gaba da ayyukansu wajen gudanar da sintiri da fatattakar miyagun masu laifi domin ganin jama'a sun ci gaba da walwala a sakamakon haka ana yawa sojojin domin sadaukar da kawunansu gami da nasarori da aka samu cikin wannan karamin lokaci haka kuma an buƙace su da su ƙara ƙaimi wajen cimma ƙarin nasarori a nan gaba bugu da ƙari an buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa sojojin haɗin kai da bayanai kan ayyukan 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen su baki ɗaya hukumar soja ta ƙasa ta najeriya na tabbatar da wadda jama'ar yankin arewa maso yamma da matsayinta kan kawar da duk wani yanayi da zai kawo naƙasu ga rayuwarsu jama'a mun gode